to masha Allah ta mun gode mun gode da wannan kokari Allah shi Allah ya sa a gama lafiya masha Allah Hausa sorry ya eh ya aka to ga manan ne ga dukkanin nan dai iyayenki ne wannan yayanki guda uku ya za ki ce game da taron da jama'a suka yi suka yi addu'a na mahaifinku uku uku da ni da ke da sadiya. Na gode dukkan mutane da suka taru a nan. ne musu fatan alkhairi Allah sa su koma gidan lafiya. da suka zo kasan madina a nan lafiya kalau Allah kamar maishe su gida lafiya kalau. Amin yanzu kina karatu? Ke kai jihi na karatu na allo. Eh. makarantar Alhamdulillah. Makarantar boko kina zuwa? Um, aji nawa kike? Ina shekarar ƙanƙani ina aji ɗaya. To masha Allah, masha Allah shi albarka. Ƙannan ki Suna nursery. A ganin nan dai Suna nursery tu. Um, to masha Allah. Muna tare da. Yanda kin ga mayanki ya kyakkyawar rayuwa da mutane ya yi hankuri ya yi mu'amala mai kyau kuma ku riƙe haka nan. kun ga cewa ba don da irin kyakkyawar zamantakewa ce da mutane ba da ba ku gan nan ba to mun zaman mutunci da shi wannan yayanku ne ana kiransa lakabinsa a watan bagaye ya taso daga katsina domin taziya muhammadu ya za ki ce game da ɗan ki gashi na watan bagaye sai da Allah fata eh. yadda ya zo lafiya Allah shi lafiya amin ya rabi To, Malam Bahari mi za ka ce mana? Bahari? Buhari. Eh magana. Bahari ka ce wani abu. Ce Allah ji kan baba. Aja. Ke ya sunanki? Ummu Salma. To ya za ki ce ga wannan taron da ke gani na addu'an mahaihinku da sauran jama'a? Eh? Yi magana. Yi magana Ummu Salma. Kina zuwa makaranta? Ke kai ina karatun allo. Hmm? Hmm. Yanzu boko naziri kike ko? To Allah shi albarka. Kai ba har ka ki cewa ko galabo. A ta magaye. To alhamdulillah ga ka samu shigowa Sokoto aziyar Muhammadu. dukkanin mu masoya da 'yan uwa muna godiya ga wannan ɗaucin da ka yi. ba kai ɗaya ba ne muhammadu yare ne na gaban ka yare ne ka yare ne na bayan amma cikin dubu kai ɗaya kai ɗauci ka taso ka to har sokoto yi mana gaisuwa muna godiya da wannan ɗauci da kai don haka ga irin malamin luma ya taho balan bakoshi ya taho amiru tambol ya taho bagobiri shi ma ya zo eh, alhamdulillah dai duk irinsu sun zo eh, wasu kuma sun bugoya kamar nan cana gundumi ma ya zo eh.

Eh. Eh. buɗe amen eh. sallallahu alaihi wasallam amen amen ya rabbi Amen, amen, amen, amen, amen, amen. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin a Salaha barka da zuwa. Musu ba'u. Salaha magobiri ya ƙara hakurin mu. Hakuri sai ma aiki musu ba'u. To Allah ya ji kan mamman raba gaddama Allah ya gafarta masa Allah ya sa Allah ya sa ya huta. Amma albarkacin Rasulullah. Kace ka samu halattar zuwa wannan jana'izar ka wannan eh, gurin gaisuwa. Mun ba mu samu damar zuwa jana'izar ba mu eh. san wuri ba. Eh. da ni da dan mamu mun ce mu abu na abu ya zo ya kawo mu shi kuma ya ce bacci ya ɗauke shi sai wajen karya goma ma sannan fito. Allah sarki. Wallahi yanzu da eh. ga mu mun mazo wurin ta'aziyya da da ni da dan mamu ga dan mamu To ina dan mamu shi ma a bashi waye. Dan mamu kai ma ka samu ziyartar wannan. Wallahi mun zo wallahi mun zo. To dan mamu me zaka ce wa duniya da wannan rasuwa da Allah ya yi mana gaba kida. To ta shugaban kasa wato na 'yan dambe mamman raba gardama kuma a garin jihar sokoto gashi kun samu ziyartar wannan guri wanda na gurin zaman makokinsa me zaka cewa al'umma to wallahi tallahi musbahu ina lillahi wa ina ilaihi raji'un inna mm. lillahi wa ina ilahi raji'un mm. wallahi a game da harkar wasannin dambe wa'anda muna ganin su jarumawa ne muna ganin su muna dan jin daɗi da mun shigo cikin sana'an nan daga baya mm. to muna ganin su muna dan jin daɗi to gashi kuma Allah da ikonsa ya fi mu kaunarsa Mm. wallahi a lokaci ya riga ya yi kuma Allah masa rasuwa babu da mu iya cewa sai dai mu masa addu'a Allah ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa to amin ko da lokaci muka tuna dole ne mun san cewa za a daga cikin jarumai mm. jaruman da suke wannan harka ta wasan gargajiya mm. wacce aka sani aka san mu da ita na'am eh to shi to dole ne mutum mai masa addu'a to Allah ya gafarta masa ina salha ina salha eh. Salamu alaikum. Amin salamu gobiri shi kai ma Allah ya kawo ka ka samu ziyartar gurin wannan gaisuwa da ta mamara bagadama a garin jihar Sokoto. Me za ka ce wa al'umma? To a gaskiya tsakani da Allah mun yi rashi iya rashi ko ba gaskiya ba. Na'am. so da muhammadu da ya tura da ubangiji allah da ya haɗa mu da shi girma game da sana'an nan mm. Bini da ƙauye Mm. ko ba gaskiya ba lokacin da aka ce shago ya mu dai ba mu san shago ba mm. amma shi allah ya sade mun tako mun haɗu da shi lokaci ɗaya kuma tun da allah ya sa ya shago ya mutu ba wani ɗan dambe a najeriya nan kaf mm. wanda ya yi lokacin mamman kuma ya farin jinin shi ya yi damban shi tsakanin da allah sai da ya kamanta ko ba gaskiya ba gaskiya ne shago da kankai ne a katsina mango lokacin nan ya bar dambe ya ce shi raba gaddam ya yi shi dambe mm. da kai ne ya faɗa ya ce abin da ya sa ce muhammad ya yi shi dambe shi shago bai ba da fansa mm. in ya bige ka to sai dai ya ci gaba in ya ji labarin kamar inugu akwai wani sadauki shi yana iya tafiya can ba a san shi ba ya kashe ke shi dawo mm. ya ce to amma muhammadu sai a ilisu kisa mutum guda muhammadu ya taɓa mutum guda kisa goma kisa sha biyu a wuce nan mm. kuma gaskiya ba gaskiya ne kuma tun da yake dambe ba a taba ji an ce muhammadu an mai muhammadu mugun kisan da sai an yi kanikanci ne ba na'am sai dai faɗa tsugunne mm. ya daddafa hannuwan shi guda biyu baya tsugunne ya tashi mm. Allah ya ba shi wannan martaba kuma komi abin kamar bai ɗaukare ne. Shi ɗaya ka samu Najeriya tsakani da Allah nabi. gaskiya ne bai ɗauka wulaƙanci ko ɗan kallo kake mm. in ka ba muhammadu wani abu ba za ka zage shi ba mm. shi bai ɗauka ni tsakanin na da allah annabi gaskiya ne mu gobirawa muna da wannan mun gari wannan hada hakika mun la akwai shi lalle azima akwai shi to salamu gobiri wato shi ma ah, mamar bagadama ba gobiri ne hakika mun samu labarin haka na an ce shi ma ba gobiri ne na'am Ƙwarai mako eh shi ma ba gobiri ne tsaga ce kawai dai bambancin muhimmi shi shi ba a yi mishi tsagan ba eh. ka san kuma gobira ba su ɗaukar ne ko yanzu gobir ba a kai mana yaƙi eh gaskiya har yanzu gobir ba a kai muku yaƙi har gobe musabahu ba a kan yaƙi. Amma ba a tarihi a tarihi an ce eh, tsarama gobiri an ce lokacin da goburawa suka kara da da katsinawa an ce katsinawa su suka abunan ɗinku ko? A'a ai wannan zance ne. A'a Eh? Zan ce ne wannan ƙyauren ma suka ce sun sa waiwai sun ci mu yaƙi eh. magana ce eh. kawai kuri ne kasan shi mai ba ya faɗi yawo me yi baya faɗa ke da baya faɗi sai dai jama'a su faɗi su kai wani lalle wani mayaƙi ne eh. <laughs> amma kari aka ce ka ce ka ɗori kirarin kanka ni ka zagare ni ni mayaƙi ne maza a'a ba gaskiya ne ba eh. ko ba ka ja musu ba gaskiya ne ta tsalhamu gobiri tsalhamu gobiri mun gode Allah saka da alkhairi ina ina abu na abu ya zo ko bai samu zuwa ba na abu na abu bai zo ba to ku bi ne kuka zo kai da eh, dan mamu ga Allah ga Allah Assalamu alaikum. Amin dan lami kai ma ka samu na'am ina gajiya yawa. a ofisa kai ma ka samu ziyartar zuwa gurin wannan gaisuwa. Wallah mun samu tuwa tare da ni da ɗan mamu da tsalaba gobe. To dan ya ƙarin haƙuri kuma. To mamma an cimma lokaci. Lokaci yayi lokaci yayi. Allah ubangiji ka ji kansa da Amin amin amin amin amin amin. To lallami ofisa me zaka cewa me za sun kwanta da ma. Me zaka cewa duniya lallami ofisa. To me gida mu babu babu abin da zan cewa bayan wannan rashi da mun kai na mamman ubangiji Allah ka yi masa rahama. Amin amin. sa mutuwa hutu ce. Amin amin. Eh, mun rasa gani walla mun rasa jarumi wanda ya samu iri ne kan ba yanzu ba. Na'am gaskiya ne. Gaskiya mm. samu iri ne ba yanzu ba. Gaskiya ne. To da dan lami. Maza maza sun kwanta dama. Na'am gaskiya ne gaskiya ne. Maza sun kwanta gaskiya ne gaskiya ne. Kansa da rahama. Amin mun gode mun gode ba Mun gode. Yawa mun gode Allah Yawa. Yau da ta ga Muhammadu Allah ya muna ƙarya yan dambe sai suna yi kure Allah ji kama man da gafara Allah ji kama man Muhammadu shekuru gurma da suna yi kore. kure Kayyan gurma da suna yi kariya ireza yana muna koro a ireza da yana da hannu wadda ciya mai yana da hannu ka lafiya yana da hannu mai danga tari kuma shi ma ta mai ɗan gatari kuma shi ma kai Allah ji kama Muhammadu kallo muna ta ajiya yan kallo muna ta ajiya yan kallo muna ta ajiya Allah ji